ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Zanen dutse kashi na uku Ya gyara ƙafarsa da ke ɗori akan ɗaya sannan ya koma ya jingina da kujerar da yake kai. Dole ne ma ba za su sake aiki da wannan kamfanin ba. Don a bayyana yake cewa ba su san waye Ibrahim Ahmad ma Madaki ba. ba su kuma san irin abin da zai iya yi ba abubuwa nawa ka sani marasa daɗi a rayuwa mubarak ya tambayi madaki lokacin da suke zaune akan ɗaya daga cikin teburin wani katafaren gidan cin abinci mintuna kaɗan bayan barin su ofis madaki ya ɗaga kafaɗinsa yana ƙoƙarin gutsurar nama da fok da kuma wuƙar da ke hannunsa kafin ya ce kai ma ka san suna da yawa ya danganta da yanayin kowane mutum ne kawai haka ne cewar mubarak sanda ya kai nasa cokalin bakinsa akwai su da yawa kamar rashin lafiya Faduwa jarabawa yunwa hatsari yaudara tuntuɓe da kuma damun mutane ma Madaki ya katse shi yana masa alama da mutanen sauran teburin waɗanda ke musu kallon gefen ido alamun maganarsa da ƙarfi tana ɗaukar hankalinsu md ka san duk bayan waɗannan ma akwai cewar mutum na jiran abu kuma a ƙi gaya masa ya ƙara shi zancen ba tare da ya kula da shi ko mutanen ba Madaki ya ɗaga kafaɗinsa kaɗan kai ma ka san ba abin da nake ganewa idan ina jin yunwa mubarak ya ajiye cokalin hannunsa sannan ya naɗe hannayensa biyu yana kallon shi right yanzu ka ci abinci faɗa min ya kuka da su ya sake kai fok ɗin bakinsa ya shiga tauna naman jiki sai dai bai yi ko rabi ba ya haɗiye shi gaba ɗaya don allah ya sani ko a cikin tunaninsa abin da yake shirin faɗa nauyi yake masa dole ne na je kiyari me fuskar mubarak ta nuna tsantsar mamaki haɗe da ruɗanin maganar tasa mutanen nan da gaske suke mubarak shi contractor din ya tabbatar min da duk abin da ya faɗa haka yake har ma da ƙarin wata matsalar wai ta transportation don ka san komai kaiwa suke yi can kuma wai yana gaya min suna da evidence ɗin komai ba ƙarya suke ba ni kuma gaskiya ba zan iya salwantar da wasu miliyoyin akan abin da ban tabbatar ba so zan je ko da sati ɗaya ne a yi site meeting har da duka consultant team ɗin don in tabbatar kuma in ga komai kafin in yi wani tunani mubarak bai saki hannayensa bai ci gaba da kallonsa kafin ya ce kamar dai koyaushe da zuciyarka ka yanke wannan shawara ko haka ne amma ka san zan jira aika faɗa min taka shawara kafin daina ɗauki tawa md na jin tafiya ka shi ne daidai kai ma kuma ka sani akwai tarin hanyoyin da zamu bi mu tackling ɗin wannan matsala ba sai ka je ba ko ku wani ya faɗa maka cewa kai kaɗai ne ka iya komai ya ɗago ya kalle shi fok ɗin da ya riƙe a hannunsa ka gaya min wa ya dace ya samu mutanen nan ba ni ba mubarak ka san dai baka cikin project managers don haka babu mai sauraron ka to in ba kai ba su habibu da kasa ne replacing ɗinka da su zan tura a sake haɗa baki da su amin wani abu ko kuwa wa a na ma kana da babban kamashin laifi a cikin wannan harka tun farko kai kasa na cire sunanka a cewar wai aiki ya yi maka yawa na saka na mutanen da ba a komai za a yarda da su ba wannan ya wuce kuma idan babu suna na ai akwai na turaki gidansa biyu ta ɗan haɗe waje ɗaya waye turaki mubarak ya ja ƙaramin tsaki Sai Fiddin nake nufi shi ba yana can gida ba for god sake rana nawa ne zai bar aikinsa ya je ya duba wannan matsala ba ka ganin cewa yanzu ya dace ya fara sanin wannan harka magana ta ɗan da ki tunaninsa ta wata hanya da in ba mubarak ɗin ba babu mahalukin da ya isa ya fahimta saboda haka sai shi ma ya saurin gyara zancensa da cewar ka gane ina nufin tun da kamfanin nasu ne ba namu ba za su amfana da wannan harka saboda me ba zai yi komai ba saboda shi ma ban yarda da shi ba kai tsaye amsa ta fito daga bakin madaki yayin da idanunsa ke kan kofin tambulan ɗin leman gabansa mubarak ya gyara zamansa sannan ya dunkule hannunsa akan bakinsa na san hakan amma ga min wani abu kana ganin cewa idan har ka ci gaba da riƙe wannan aƙidar zaka zo kuma ka iya bashi kulawar wani ɓangare na wannan kasuwanci? sai a lokacin ya aje fok ɗin hannunsa sannan ya ɗago da idanuwansa da kullum ke danne damuwarsa ya kalle shi idan har an kammala komai na ciro wani kaso na wannan dukiyar na danƙa musu to kowa ya san cewa wannan kaso ya fita daga hannuna kenan kuma komai salwanta ko haɓaka da zai yi duniya ma ba za ta danganta hakan da ni ba amma yanzu komai a ƙarƙashi na yake mubarak kuma kai ma ka san ba zan ɗebi tarin miliyoyi na ba wasu mutane a banza ba don haka dole in je in tabbatar musu da haka haka ne md bayan haka kuma na san cewa haɗuwarka da fulani ma ba abu ne mai kyau ba karo na farko tun bayan wannan lokacin murmushi ya ce a fuskar ma'adaki ya damƙe tushu ɗin tsakiyar teburin da ya yago sannan bakinsa ya maimaita suna fulani a take ya ji kamar wani waje daga can ƙasan zuciyarsa ya yanke ne da ambatan sunanta harafai da kacal da ke siffanta matar da ta zama kamar wani ƙalubale na biyu a rayuwarsa matar da koyaushe sunanta ya ratsa cikin kunnensa tunaninsa na dawo masa da kausasan kalaman da ta faɗa masa ranar naɗin sarautar mai martaba kalaman da ke ƙone cikin tunaninsa idan har kana ganin wannan wata dama ce ta sake buɗe maka to ka yi kuskure Allah ya sani na tsane kama daki ka riga ka san haka kuma a yanzu ina ganin lokaci ya wuce da kalamai na za su dinga ɓoye manufata ka sa a ranka cewa ko zan yi yawo tsirara sai na kwato wa 'ya'yana haƙƙi da matsayinsu da kadanni ba wanda ke tara sani da ubangiji balle abin da ke ɓoye wataƙila da ta san irin sirrin da yake yawo da shi a ƙirjinsa da ta san cewa shi ɗin mai wasu ƙayyadaddun kwanaki ne kawai a duniya to da ta hutar da kanta daga kowace fafutuka ta mai da hankali wurin ɗinka tarin suturin da za su ishe ta cin zamani mai tsawo ita da 'ya'yan nata bayan baya duniya kaga mubarak ya yanke shirin da ke shirin yin tsawo kamar koyaushe sunan fulanin ya ratso cikin zancen su. ka yi magana da mai martaba ne wannan tambayar kaɗai ta sa ya gane cewar ya fahimci abin da yake nufi kenan ya fahimci cewa babu wata mafita dole sai ya taka kafarsa cikin garin da ba zai iya kira da gida ba saboda haka ya girgiza kansa kamar dai koyaushe kai ne farko da ka fara sani har mubarak ɗin zai sake magana da dariyar wasu mata daga gefen daman teburinsa ta katse shi sannan wata murya mai zaƙin gaske ta biyo cikin faɗin hai dukansu su biyun suka juya wasu kyawawan mata ne su uku cikin ƙananan kaya da kuma dogon gashi irin na kanti biyu daga cikinsu suka ɗago masa hannu haɗe da murmushin da ya ƙara fito da kyan fuskarsu madaki ya juya mubarak kuma ya maida musu martanin ɗago hannun da cokalin da ya ɗauka a hannunsa ina ganin ni na gama da nan mu haɗu a ofis kawai cewar madaki sanda ya ɗauki wata tishu ɗin ya goge bakinsa sannan ya zame daga kujerar ya miƙe tsaye Mubarak ya bi shi da kallo. Me kake nufi? Ka manta tare muke ne ban zo da mota ba? Kamar bai ji ba ya ƙara faɗin zan tsaya an biya su kuɗin abincin, sai na ganka. Da aka yi nufa hanyar fita daga wajen. Yana jin kowane tako na zuciyarsa na buga tare da sautin kiɗan zuciyar da ke zuba tsira a ƙirjinsa. Sai dai ba ofis ɗin ya koma ba kamar yadda ya ce. Dan madaidaicin flat ɗin da ya mallaka a cikin unguwar ya nufa. don baya jin ƙwaƙwalwarsa za ta sake iya karɓar wani lissafin a yau bayan wanda take tarawa da ɗebewa a cikin kansa. da ya isa kuma zai kira mai martaba ya shaida masa zancen zuwan nasa tun da wuri dan a yadda yake lissafa komai baya son tafiya tasa ta wuce cikin satin nan dole ne kuma ya compiling din duka ayyukan da ya fara dan mubarak ya samu saukin fara sabbi na watan da zai kama a gaba tunaninsa ya turje tare da tsayuwar tayar mota sanda fitilar danja ta tsaye da motocin bangarensa me ya same shi ne me yasa yake lissafin wani watan alhalin abin da zai kai shi kwata-kwata bai fi sati guda ba ba shiri ya dunkule hannunsa sannan ya da kistiyarin mota. hakan ya fitar da karar hon mai karfi mutanen da ke motocin gefensa suka shiga juyowa suna kallonsa sai kawai ya koma da baya ya kwantar da kansa a saman kujerar motar ya rufe fuskarsa da tafukan hannayensa sannan ya fitar da iska ta bakinsa ya Allah ya rabbi ka taimake ni ka karɓi addu'o'i na. rayuwata ta hargitse ya Allah ka tserar da zuciyata daga sharrin wannan kalubala ka arzurta ni da rahamarka ka bani wani sabon fata a rayuwa ko da na wucin gadi ne ya Allah yanzu Allah jidda ba za ki sauri ki gama tsifan nan ba tsifa kawai amma kusan awa biyu kamar ba za ki gama ba Bauɗe ta faɗa tana daga kan shimfiɗar ta inda take kwance Jamila ta leƙo daga ɗan ƙaramin kicin ɗin da yake manne a jikin ɗakin tana faɗin wai a ce kitso ma kusan sati biyu amma sai an saka mutum a gaba zai tsefe Jidda da ke can zaune a bakin kofar ɗakin ta ɗago da buzu buzun gashinta ta ta kalli kofar kicin ɗin sannan ta ce to ina ruwanki ai in za a lissafa ma wallahi bai fi sati biyun ba kin ga kin ga idan biki rufe baki ba sai na zo na make ki ba gaba take da ke bane baɗa ta faɗa tana nuno ta da yatsa sai ta zumburo baki kafin ta sunkuyar da kai ta ci gaba da tsifar ita kanta ta kagara ta gama don ta san sadiya na can na jiranta amma kuma ai duk laifin jamila ne da ta yi mata kitso yan ƙanana a ce wata wai ita ma ta yi kwalliyar biki bikin da har aka yi aka gama aka tafi kai amarya can sakwata babu wanda ya lura da ita ta tsakanin gashinta ta kalli baɗan da ke kwance Ta tabbatar ba don jiya ta faɗi ta gurɗe kafarta ba da yau ma tana can ɓangaren fulanin don har yanzu wajen a cike yake da mutane wai ana ta gyare-gyare da share-share jamila yar wan mahaifiyarta ce ‘ya'ya biyun da baɗa ta haifa a duniya amma shi ya riga mahaifiyarta rasuwa don tun kafin a haifi jamilan ma ya rasu bayan ta kai shekara uku kuma mahaifiyarta ta rasu ita ma don haka baɗan ta karɓe ta ta girma a hannunta yanzu kusan shekarunta ashirin da biyar kenan tare da baɗan kuma ita ma har ta zama ma'aikaciya a masarautar don an daɗe da sanya ta cikin masu karɓar albashi tana da wa guda ɗaya muhammad amma shi yana can ringin inda iyayensa suka zauna yana sana'arsa ta riga ta saba da jamilan tun kafin rasuwar mahaifiyarta don haka alaƙarsu kamar ta yaya da ƙanwa ne su yi faɗa su shirya amma duk da haka tana jin haushin yadda take mata shishigi a al'amuranta wasu lokutan tunaninta ya katse sanda murya jamilan ta sake fitowa sannan baɗo wallahi ki hana ta ganin wannan yaron wasa kawai yake da hankalinta amma ita ta ɗauki son duniya ta ɗora masa ranta ya ƙara ɓaci lokaci ɗaya ba ta san meye matsalar jamila da siraj ba shi yana girmamata, mata, amma ita ba ta gani ta cije leɓanta na ƙasa tana gyaɗa kai to koma ma me za ta faɗa a kansa sai dai ta yi tunda ta san baɗa ba za ta hana ta ganinsa ba kuma ita tana son shi har cikin zuciyarta tana mahaukacin son sama yo jamila al'amarin nan fa na Allah ne ni dai ban san wani aibin yaron nan ba balle iyayensa to kin ga kuwa dan me zan ce ta rabu da shi ni ba dan dangin mahaifinta ma sun ce za su ƙara biya mata kuɗin jarabawa ta da bata yi kyau ba ai da sai in ce ma ya fito kawai a haɗe bikin da naki tunda ba wani abin take ba yanzu jamilan ta sake cewa da dai wani mutumin arziki ne amma Allah ba da wannan yaron ji da na jin su dai bata ce komai ba sai faman kwafa kawai da take yi a cikin ranta tana laliban abin da ta san za ta bata jamilan rai ita ma sallama sadiya ce ta katse mata tunaninta ta ɗago da sauri sanda ta buɗe kofar net ɗin ɗakin ta shigo ta bi ta da kallon dama kina nan kafin ta matsa ciki baɗa ina wuni ya ƙafar taki mun gode Allah amma kin gani tun safe na kasa tashi sajiya laraban sun dawo daga cikin gidan ne a'a suna can ni ma na shiga ba a gama aikin ba ne anti jamila ina wuni jida ta yi saurin tufke gashin ta cikin yar jela guda ɗaya har da wanda bata gama tsefewa ba sannan ta kamo hannun sadiya sanda jamila ke amsa gaisuwa daga can kicin dan larabu da ita zo mu je baɗa muna zuwa yanzu zan dawo allah kafin baɗan ta ce wani abu ta ja hannunta suka bar ɗakin ba ta sake ta ba sai da suka tsaya a can ƙarshen dogon tsakar gidan wanda ya haɗa fuskokin ɗakunan manyan jakadai na gidan sarautar ya aka yi kin gansu ta tambaya tana kallonta cike da zumuɗi sadiya ta ɗan ɓata rai kaɗan na gan su. amma allah ji da wannan abin fa akwai hatsari ni ban ga dalilin da zai sa mu kai kanmu cikin wannan bala'in ba don wallahi kin san aka kama mu ba mu kaɗai ba har su bada sai abin ya shafe su jidda ta ja karamin tsaki wai sau nawa zan gaya miki cewa babu wanda zai gan mu wallahi matan fa kwata-kwata ba wani wayo ne da su ba suna barin wajen kawai za mu je mu tone sannan ma in tsoro kike kan wani abu ya same ki ai na nuna miki tokar wadda na kona kuma ba gashi ba abin da ya same ni ba yanzu ga yamin kin ji sun yi zancen kafin ta bata amsa wata yar jakadiya nafi da take bazawara ta fito daga ɗakin su ta kalle su ta ce ko kuma me kuke yi a nan gurin da tsakar ranar nan ke da ina dan kwalinki bata kalle ta ba ta ce tsifa nake yi yanzu zan koma sai ta sake jan hannun sadiya suka koma can wata yar kwana ni ba na son munafurcin mutane wallahi ina jin ki, me kika ji sun ce sadiya ta haɗi hannayenta a kirji a wajen famfo na gansu sun tsaya daga gefe suna magana shine na ɗauko bokiti na je wajen kamar nima ruwan zan ɗiba ban dai ji me suka ce gaba ɗaya ba amma na ji ita ladin tana gaya wa hadiza wai jakadiya babba ta ce dubu goma goma za a ba su wannan karan sannan kuma wai jibi za su binne a cikin lambun ƙasan wata bishiya ko bishiyar leman tsami aka ce musu ni dai na manta Jida ta gyaɗa kai da yaushe suka ce za su je kuma bayan la'asar allah ya kai mu sai mu je bayan magariba fitila kawai za mu ɗauka sai wukar da za mu haƙa kin dai ce za mu iya shiga ba tare da an gama ba ko sadiya ta ɗanyi shiru Jida ko dai ke ma biyan ki aka yi ne me waye zai biya ni wa ma ya san da ni a gidan nan to ai abin ne mamaki yake bani ko ni fa ba sanin mutumin nan ne ba dan na gaya miki ba a nan yake ba kuma babu wanda ya san alakarsa da mai martaba sannan ke biki san waye ma mai gaskiya tsakaninsa da fulani ba haka kurum kina shirin ki samu a cikin bala'i je ta yi shiru kawai tana sauraron ta gira a haɗe sai da ta gama sannan ta ce kin ga ni fa na riga na sa raina a abin nan kuma na san ke ma tsoro kawai kike ji amma ba dole ba ne in ba za ki je ba sai ki min kwatancen hanyar tsaf zan gane kuma ba mutuwa zan yi ba idan na je ni kaɗai sadiya ta sake yin shiru fuska tana nuna irin ɗaurin da magana ta yi mata sai kuma ta yi ajiyar zuciya sannan cikin murya irin ta wadda aka fi ƙarfi ta ce shi kenan allah ya kai mu jibin a lokaci guda jidda ta faɗaɗa murmushin ko kefa a fuskarta sannan ta rungume ta kamar yadda kowane ɗan adam bai san lokacin zuwa ƙaddararsa ba haka ita ma a wannan lokacin bata san cewa abin da suke shirin yi shine mataki na farko wajen canza akalar rayuwarta zuwa ga kaddara da ubangiji ya tanadar mata ba kaddara da lokaci ya riga ya rantse a kanta sannan kaddara da take tamkar zanen dutse wanda ba zai taba guguwa ba ɗakin babba ne wanda ya amsa sunansa tamfatsetse yana da manya-manyan tagogi da aka rufe su rub da dogayen labulaye na alfarma waɗanda kalarsu na ruwan makuba ta dace da tattausan kafet ɗin da yake mamaye ko ina a ɗakin da kuma sauran wasu ƙananan kafet ɗin da suke samansa akwai wasu irin ma kama kan kujeru na alfarma waɗanda suke kalar ruwan labulayen da kuma ratsin ruwan gwal a jikin bangon da ke gaban su kuma akwai tarin kayan wuta na kallo waɗanda suka haɗa da wata haɗaɗɗiyar talabijin da tsawonta ya kusa kaiwa na wani ɗan adam ɗin sannan idan ba idan ka ne kai ɗaya gefen ɗakin ba inda wani ma keken gado na alfarma yake babu ta yadda tunaninka zai danganta cewa ɗakin na bacci ne kawai don kayan ƙawa da na adon cikinsa kawai ya isa ya tashi kuɗin mallakar wani gidan guda Kofar jikin ɗakin ta buɗe, sannan wata farar dattijuwar mace ƙal cikin shiga ta alfarma ta shigo hannunta ɗauke da wani faranti mai cike da kayan cima. Ta nufi inda wani dattijan mutum mai cike da kwarjini yake zaune a ƙasan ma kama kan kujerun nan. Sai dai har ta yi wa kanta mazauni a kusa da shi bai ɗago daga rubutun da yake ba bayan amsa sallamar ta da yi. Saboda haka ta yi murmushin da ya fallasa irin tata izar ita ma. Sannan ta ce Ahmadu magajin Sidi. A kiyayi malami idan ya sarki. Da tsinin alƙalami yakan fasa dutse. jan haka ya sa shi guntun murmushi ya ajiye birin hannunsa sannan ya juyo ya kalle ta ya ce fulani kenan ran gida mai mai da shi kansa sarkin bafade sai ta sake wani murmushin mai cike da kisa ban yi lafiya ranka ya daɗe lafiya mun gode allah ya kuka ji da hayaniya cikin gida muna ƙoƙartawa a yi haƙurin jinkiri na jakadi ya ce bata ji shigowar zabiya da wuri ba zabiya ita ce matar da ke shigo da sarki bayan an kammala zaman fada sai ya koma ya jingina da kujerar bayansa babu matsala ya wajen diyarki ta janyo farantin da ta ajiye ta shiga kokarin hada masa ruwan shayin sannan ta ce amarya tana nan lafiya mun yi waya da safiyar yau ta ci gaba da cewa har tana min shakiyanci wai yau da ta zaga masarautar tasu sai ta ga ta fita mu kyau ya karbi kofin da ta miko masa sannan ya ce au sako ta birnin shehu to dama wa zai hada da kiyari amma dai ba komai mu ma mun gode wa Allah da tamu suka sake yin murmushi a tare sannan ya shiga kurɓar shayin idanun fulani na nazartarsa sannan cikin salo irin nata ta kintaci daidai lokacin da take son isar da sakonta ta ce ranka ya daɗe tuni dama zan yi akan zancen turaki ko kun yi magana da gwamna akan me kenan ya tambaya yana neman inda zai ajiye kofin sarai ta san ya fahimci zancen amma sanin hali ya sa kamar ko da yaushe ta ture duk wata takamanta da bata tasiri a gabansa ta ce akan filayen nan na bayan gidan gwamna wanda yake so ya fitar da estate don kasuwanci kwanaki da ya nemi ya siya ba su ba da dama ba shi ne har tambaya ko mai martaba zai sa baki ya juye ya kalle ta kadarorin turaki sun fara yawa a cikin gari me yasa kike sanya matsa daga gare ni ne ba haka bane ranka ya dade to a bar zancen ya katse ta har kullun ina gaya miki turaki a fada ya dace ba cikin siyasa ko kasuwanci ba dan haka ki ɗora wannan burin naki akan umarar faruk fa'idar samun 'ya'ya da yawa kenan a lokaci guda wani duhu ya bayyana a cikin idanunta kamanninta suka shiga ƙoƙarin juyewa zuwa ainihin fulanin da take a halitta mai ƙaiƙashasshiyar zuciya da ke da kaushi akan duk abin da zai shigo hanyarta saboda haka sai ta sadda kanta ƙasa shi ma bai ƙara cewa komai ba ya janyo takardunsa yana ƙoƙarin ci gaba da rubutu sai kuma ya juyo ya kalle ta ya ce hakan ya tuna min za mu yi baƙo ɗanki zai zo jibi insha Allah kamar yadda walƙiya ke haska kafin zuwa rugugin tsawa haka wani haske ya haska idanunta sannan ƙarar rugugin ta ta zuciyar ya biyo baya mutum ɗaya mai martaba ke kira da ɗanta duk duniya daki ta ɗago ta kalle shi ƙyallin mamakin bai gama barin idanunta ba sai kuma zuciyarta ta doka wani tsallen murna a take kar dai ta samu tabbacin malamin nan wannan kara saboda bata taɓa tunanin cewa asirin kiranyen da aka binne zai yi tasiri da wuri ba a tunaninta da wuya ne a iya fasa raƙaƙƙiya ƙida irin ta madaki cikin ƙanƙanin lokaci amma wai me har zai zo mutumin da rabon da ya tako kafasa cikin masarautar shekara biyar kenan kenan laye fara'un da aka binne ranar kamun aisha ita ma za ta yi aiki a kansa ko kuma hantar farin zakaran da za a binne jibi na kulle bakinsa shi ma zai yi tasiri kenan zuciyarta ta sake buga da tare da daɗi ba ta sanya farin ciki zai yi da ita ba muddin bukatar ta tabbata wannan karan Wataƙila malamin nan na ƙasar gaban ya yi aikin da zai zama sila arzikinsa a duniya. Mai martaba ya juya kan rubutunsa sannan ya ce ya ce zai zo ne akan zancen kamfanin takalma da na ce za a buɗe wasu amura a nan. Sai zuciyarta ta matse a take, don zancen kamfanin nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ta tsana a jerin lissafinta har me 'ya'yanta za su yi da wani kamfanin takalmi alhalin abin da take hari ya ninka ɗaruruwansu amma kuma sai tunanin samun nasara aikinta ya danne wannan ɓacin ran in har za ta samu buƙatar ta wannan kamfanin ba komai ba ne illa ƙarin ɗagar ruwa a cikin bokiti kawai saboda haka ta yi murmushin da bata shirya masa ba sannan sanya murya ta furta maraba da madaki lallai fa maraba da madaki